kamar yadda rahotanni ma ke nuna wa yanzu haka ma tuni gwamnatin jihar taraban ta kafa dokar hana fita na ba dare ba rana a yankin ibi sakamakon tashin hankalin da ke faruwa a yankin cikin kwanakin nan dai ana yawan samun harin sarika noge a yankunan ibi da ukari lamarin da sau tari ma kan koma faɗan ƙabilanci ko na addini to ko na hali al'umman yankin na ibi ke ciki a yanzu ga ta bakin wasu mazauna yankin. An a cikin kofi a cikin garin Ibirin. Wannan abun ya ki ci ya ki cinyewa ana ta ta rayuka me ke jawo abun ne a wannan yanki naku? Abu ne wanda muke ganin farko mun ajiye shi akan siyasa daga baya kuma sai abin ya zo ba haka ba. Domin abin da yasa muke ganin ba haka bane shi ne da an yi ta surutun siyasa to siyasan ta kare. Sun iddi da hukarin nan a ce wani kabila ko wani addini ina hana wani wucewa. Kafin faruwar wannan abu jiya shekaran jiya moto ɗaya daga ibbi an kona moto a hanya zuwa ukari jiya da rana an harbi wata moto daga ibbi zuwa ukari ta yammacin shi kuma wannan abin ya zai faru to mu dai mutane idan mu rasa inda za mu fusarta wannan yanzu me kuke ganin wannan to mu muna ganin gwamnati suna yawo garin su amma muna ganin ya kamata gwamnati sa hankali a wannan yanki tunda abin ya ci ya ki cinyewa da zai kyautu a samu jami'an tsaro ibbi zuwa ukari a sanya su da zai kyautu a zo in ma zaunawa ne da a kyautu ba a jini kawo irin wannan abu domin a magance shi jikunawa ne a ibbi da masu sallah a marasa su ne kuma a ukari to haka Allah ya zaunar da mu da wannan abin ya ƙi ci ya ƙi cinyewa sai ya zamu yi eh. that they have seen about a eh, eh, mobile police and about three ammo tanks na ji place just to guide but presently securities. Tuni aka kara tura karin jami'an tsaro domin kare rayuka da kuma dukiyar al'umma. DSP Joseph Kwaji da ke zama kakakkiyar rundunar 'yan sandan jihar ya magargari al'umma yankin ne da su shiga su Kiran da zamu yi wa jama'a shine kar su kasa gwiwa su sanar da 'yan sanda don a san yadda za a yi maganin wannan abu. Muna kira ga jama'a har yanzu su daina yanzu haka da yankin kudancin jihar taraba na fa neman komawa kufayi musamman ma yankunan ukari da ibi sakamakon fadace-fadacen da ake samu a yankin to ko mai shugabannin al'umma a yankin ke cewa ne mr benjamin bako da ke zama shugaban kungiyar ci gaban al'umman jikuma a najeriya ya yi jirwaye ne mai kama da wanka abin da yake faruwa shine ba za a rasa a cikin al'umma wayansu bata gari da za su so ba su so zaman lafiya ba amma farin cikin da muke da shi shine jama'a majority na jama'anmu da musulmi da kristoci duka suna son zaman lafiya su na tare yanzu kukan da muke ma jama'a shine da 'yan sanda shine duk wanda an gan shi an kama shi hannu da hannu a irin wannan halin don Allah su mai anguwan wannan anguwan su kama wannan mutum ko yaro ko guruf na mutane su kawo shi za mu ɗauke shi mu ba 'yan sanda su san yadda za su hukunta shi don gaskiya gaskiya kowa yanzu na son zaman lafiya ba tashin hankali ya ishe mu kowa na son zaman lafiya yanzu amma mun san akwai wasu bata garin da su ba su son zaman lafiya amma na nan dare daidai. to sai dai kuma ga masana harkar tsaro irin su dr bawa abdullahi wase na maganin fa akwai abin duba game da tashe-tashen hankulan da yanzu ke faruwa a yankin kudancin jihar taraba. ne yake tafiya har yau a cikin taraba gobe a ce maka ana faɗa da jikunawa ana ana kashe dabbobi fulani ana da kaza da kaza duk dai abin da ya haɓaka wannan yawaitar makamai waɗanda shugabanninsu wadda suka shiga soja a da da kuma shugabannin siyasa na baya duk su biyu nan su ne za a tabbatar an bincika kuma idan gwamnati tana son wannan ya kare to babu wani abin da ya kamata a yi shine a shiga daji da gidaje da birni da sako-sako na jihar taraba a tabbata an karɓi makamai a hannun mutane a kuma sa ido a hanyoyin da ake bincike hanyar da ake bincike yanzu bai wadata ba kamar yadda ya kamata a rika yi a gurare da irin ta'asa wanda ake ma'amala da makamai yakan kama kamar a jihar taraba dr ba ablahi wasa na wani masanin haka tsaro a najeriya ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya